hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 16 ga watan mat shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 31 daga cikin daren giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali da ghaffar wanda malam muhammad Nasiru Dinar albani ya rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na al'imam shamsuddin zahabi Allah ubangiji ya gafarta musu gabaninsu wannan littafi yana karantar da mu da musulunci ne dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka a kan dukkan halittu kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa wasallama ingantacciya da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu Allah ya gafarta musu gaba A za mu tashi a inda malam yake cewa sabi'a a shafi na 143 ma'ana na bakwai daga cikin jeren giyar malaman da yake kawo mana waɗanda suke da maganganun da suka faɗa tun bayan bayyana ainihin a bid'a ta su ainihin wato aljaham ibn safwan wanda suka kawo bid'a ta ƙaryata siffofin Allah subhanahu wata'ala ta'ala khabariya wannan limami shine al-layth ابن sa'adin al الليث al سعد عالم عالم alimu misra الليث ابن سعد babban malamin ƙasar misra wannan malami ne daga cikin manyan malaman ainihin atba'u tabi'in kamar da malami ambata babban malami ne daga cikin malaman ƙasar misra ya zauna ƙasar madina ya yi karatu mai zurfi aboki ne ga al'imamu malik ibn anas allah ya ba shi ɗaukaka ta kasuwanci da dukiya da wadata ga ilimi ga kuma wadata eh, kamar da muka ji a baya yana yawan yi wa maliku kyauta ta dukiya yana ƙara wa malik ƙwarin gwiwa cewa tun da mu eh, kasuwanci ya hana mu karantarwa yadda ya kamata kuna wakilta mu bari mu dinga taimakon yakan bai ba malik abin da zai ishe shi ci a shekara Allah ibn Sadin al-Misri kenan Allah ya gafarta mishi ya fuskanci matsala da ƴan bid'a ƴan takalidanci wanda suke zargin shi da cewa yana sukar fatawai Imam Malik har ya taɓa niyyar zai gudu ya garin Misra gaba ɗaya ƙasar Misra saboda su suka je bayan ya saka kayayyakin shi a cikin jirgin ruwa suka huda jirgin ruwa tafan shi suka cike gaba ɗaya suka lalata mishi da tafai, ya fuskanci bala'i sosai a su wannan malami ya rasu a hijira da shekara 175 malam ya ce warawan musannifu bi isnadi anil walidi qala sa'altu al-auza'iya wallayth sa'ad wa malika yace na tambayi al-imam al-auza'i da al-imam al-layth ibn sa'ad da al-imam malik wa thawri da al-imam thawri waɗannan malaman gaba ɗayan su na tambaye su an hadhihi al-ahadithi game da waɗannan hadisan allati fi har ru'ya wa ghayru zalika waɗanda a cikin su akwai ar-ru'ya labari game da ganin Allah wa ghayru zalika da akwai ma wasu maganganun ire-iren waɗannan a cikin hadisan faqalu dukkanin malaman nan suka bada fatawa suka ce imdiha kai bila kaifin imdiha bila kaifin ka gudanar da hadisan ba tare da cewa yaya aka yi haka ba ko kuma ga yadda bayanin yake ba kaka ƙara sharhin komai ƙultu ni muhammad nasiru dinar albani sai na ce taƙaddama binahwihi ƙariban irin wannan riwaya ta gabata a nan kusa da zance kwatankwacin wannan bilafzi amirruha da lafazin amirru maimakon imdiha duka ma'anarsu daya qala ibn taymiya fil malam albani yace shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al ubangiji ya gafarta masa ya faɗa a cikin al wato littafin shi fatwa hamawiyya al yake cewa radiyallahu anhu maganar da aka ce sun faɗa su su maliku da su auza'i da su laifu ibn sa'adin Allah ya ƙara musu yarda Allah ya ƙara musu yarda da ya ce a nan wajihi du'a ana faɗa ma sahabbai Allah ya ƙara musu yarda wajihi ainihin wato alfadl wal ikra tabbatar da falalar da Allah ya musu da kuma tabbatar da cewa haka abin yake amma malamai suka ce babu laifi a yi ma wani addu'a a ce Allah ya yadda da shi na fata mun gane babu laifi malamai sun faɗi wannan irin waɗannan maganganu kama a cikin tafin mu'jamul manakin alfaz na ainihin malam ainihin al-Uthaymin Muhammad ibn Salih al-Uthaymin haka malam Bakar Abdullahi Abu Zaid Allah ya gafarta musu gaba daya haka ne wasu malamai su yi maganganu kwatankwacin haka cewa babu laifi dan an ce ma wani Allah ya yarda da shi da nufin addu'ar nema mishi ga Allah ba da nufin a ce ai Allah ya riga ya yarda da shi irin sabai ba dan babu garanti akan Allah ya yarda da wani ba su da Allah ya ba da labari da kashi kuma duk da haka kada a mai da shi al'ada ya zama duk sanda ya kira mutum ba sahabi ba a ce radiyallahu anhu har abin ya zama kamar take ne gare shi yanzu yana gogoriyo da sahabbai kenan bayan kuma ba zai taba kamo darajar su ba kamar da hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzo Allah yana cewa ko da ɗayan ku zai ciyar da girman dutsen uhudi na zinariya baya iya kamo abin da sahabi ya bayar na cikin hannu ko rabin hannu na da biyu amma ɗaiɗai haka babu laifi an fada wallahu ta'ala ala yace to waɗannan malamai ina musu addu'a Allah ya dada su sun ce ruha kama ja'at wannan magana dalla alal raddun alal mu'attila mayar da martani ne ga mutanen da ke lalata sifofin Allah madaukakin sarki wa ce cewarsa kuma da yayi bila kaifin ba tare da cewa ga yadda abin yake ba raddun alal mumaththila shi kuma mai da martani ne ga masu kokarin kwatanta siffofin Allah da irin na halittu wa qala ibn al-qayyim fil jiyush al-islamiyya shi ko ibn qayyim al-jawziyya a cikin ijtima'u aljihushin islamiyya ala ghazwil ah, mu'attalati wal jahmiyya a shafi na 77 sai ya ce wa muradu salafi bi qawlihim bila kaifin huwa nafyul litta'wi abinda malaman da suke nufi da cewa bila kaifin suna kore tawili fa innahu للتكييف الذي تزعمه أهل tawil domin shi ainihin wato a takif ɗin anan shi shine abinda masu ƙoƙarin wai za su fassara za su yi tawili abinda suke riwaya suke riyawa kenan fa innahum humul ladzina yuthbituna kayfiyati haƙiƙaci al tu kayfiyatan tukhalifu suke tabbatar da wata kaifiya wani yanayi ga siffofin Allah wanda kuma tukhaliful haqiqa ta saba wa asalin yadda abu yake fa yaqauna fi thalathati mahazira sai su fada cikin kuskure guda uku kuskure na daya nafiyul haqiqa sun kora asalin yadda abu yake ithbatu takyif bit ta'wil sannan sun tabbatar da yanayin siffar amma ta hanyar fassara ta da murde ma'ana sanan kuma wa ta'tilur rabbi ta'ala an sifati lati athbata li nafsi sannan sun kore siffar da Allah ya tabbata wa kanshi kaga sun fada kuskure kan kuskure wa amma ahlul ithbati su ko masu tabbatar da sifofin Allah falaysa ahadun minhum yukayyifu ma athbatahu Allah ta'ala li nafsi su sunna wal jama'a wanda suke cewa abba sifofin Allah yadda ya fada su ba sa cewa ga yanayin siffa ila akhiri kalami ka karanta dai wannan zance na ibn qayyim har zuwa karshen shi faqad waqa'a fihi shay'un min at-tahrif aw as-saqat yace dan an samu a cikin zancen akwai wani abu da ya cire ko kuma wani canza magana amma dai ya kawo maka iya da zama mun ji wannan sai yace tamin'a. malami na takwas shine sallamu ibn abi muti'in sallamu ibn abi muti'in wanda wato mutumin kasar basar ne sallam Ibnu abi muti'in al albasari ɗaya daga cikin al wanda suka iya zance da iya tsara magana mutanen ƙasar basara bararren bawa ne na gidan wani mutum mai suna umar ibn abi hindin al shi za ake danganta shi zuwa ga khuza'u da wala'i ya rasu a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ta da shekara 174 yana daga cikin rijalu tahzibai a cikin tahzibai 74 eh su basa aina a na? a kasan sunan shi 164 oke haka yi haka ne kwarai 164 na hijira ta ɗari da nawa na ce ne da 164 ya rasu ta ɗari da shekara 164 insha Allah za kuma lafiya yana da hadifi guda ɗaya gyal a cikin sahih bukhari da muslim bukhari da muslim suka da hadisin shi kwaya ɗaya haka al'imamu abu dawuda ya fitar da hadifinsa a cikin kitabul masail littafin da abu dawuda yake yi ma alimamu ahmad tambayoyi game da mustalahul hadith da rijal da ilal haka alimamu tirmidhi da nasa'i da ibnu maja duka waɗannan sun fitar da hadisan shi bukhari sun yi intiqa'in hadisan shi ne da haka ya zama hadisan shi kwari saboda yana da yana da gara'ib yana da matsaloli idan ya yi riwaya musamman daga katada ah, daga katada akwai matsaloli game da riwayarsa kamar yadda ibn hajjirin ya bayyana allah ya gafarta mashi ya mutu a kan hanyarsa ta zuwa aikin hajji a kasar makka kamar yadda suka ba da labari wannan malami shi ma ya ce min a immatin basara daga cikin limaman kasar basara ashmala yace qala abu zur'at ar-razi haddathana hudbat ibn khalid qala sami'tu sallam ibn abi muti'in yaqulu wannan abu zur'a ar-razi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne jama'a abokin tafiya ga ainihin abin nan abu hatimin razi akwai abu hatim baban al'imamu abdullah ibn abi hatim shi da wannan malamin suka fita neman ilimi suka yawon duniya suka sha wahala kamar yadda malamai suka ba da labari a cikin tarihinsu sun sha wahala kwarai wajen eh, karatunsu da binciken da suka yi hata kai ma akwai lokutan da suke shan fitsarin kansu su yi fitsari su sha saboda wahala duniyar nan abu zura sunan shi ah, ubaidullah ubaidullah ibn abdulkarim uh, ibn yazida al-makhzumi ubaidullah ibn abdulkarim ibn yazida al-makhzumi al-imamu abu zur'a ya rasu uh, hijira da shekara 264 uh, malamin hadithi ne malamin lugha ne kwararre ne a wajen sanin ilal ya yi karatu a agun al'imamu ahmad ibn hanbal da al'imamu abubakar ibn abi shaiba wannan sa daga cikin manyan malamansa shi kuma ya karantar da al'imamu muslim ibn hajjaj sahibus sahe, da al'imamu abu awana mai mustakhraj al sahihaini da al'imamun nasa'i za ka samu tarihinsa a cikin littattafai kamar eh, siyaru a'lamin nubala littafin tafkiratul huffazi littafin ainihin tahdhibut tahdhib na ibn hajarin littafin aljarhu wa ta'dil na ibn abi hatim razi littafin tarihu madinati bagdad da imamu al-hafiz bagdadi da littafin tabaqatu alhanabila ta abu ya'ala al-farra al abu ya'ala al Allah ya gafarta musu gaba da su wannan malami shine ruwaito yace daga hudbatu ibnu khalid wato hudbatu ibnu khalid ibnu al-aswad kenan al abu khalidin al-qaisi dan uwan al-hafiz abu umayya akwai dan uwansa babban malami al-imam abu umayya dukkanin su mutanen kasar basara ne manyan malamai ne shi wannan ibnu khalid ibn hudba hudbat ibn khalid ya rasu a hijira shekara 230 ko da daya malami ne wanda yake da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawuda al'imamun nasa'i ya kaɗaita a cikin malamai da cewa yana da rauni amma malamai ba su yi da wannan magana ta al'imamun nasa'i ba don ka lura a wannan isnadin shine yake cewa samitu sallama na abi muti'in na ji sallamu ɗan abu muti'in yana cewa wailakum ce kai can ku kun shiga uku me ya same ku ma tunkiru na hadal amr saboda me kuke ƙaryata waɗannan siffofi na Allah me yasa kuke ƙaryata su wallahi yace na rantse muku da Allah ma fil hadisi shay'un illa wa fil qur'ani ma huwa athbata min wallahi babu wata magana da kuke ji a cikin hadisi ta muku nauyi sai ya zama a cikin alqur'ani akwai wata aya ta zo da magana mafi tabbatar da wannan sifa ga Allah fiye da hadisi misa kuke karatawa qaulullahi ta'ala fadin Allah da yake cewa inna allaha sami'un basir Allah ya faɗi sa a wurare da dama cewa yana ji yana gani kuma Allah da kanshi yace dan adam ma yana ji yana gani inna al insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira kuma Allah nan da ya faɗi wannan shi yake cewa laisa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir da haka Allah as-sami'u ne al-basir kuma dan adam ma as-sami'u ne al-basir kuma da lafazin al-qur'ani da haka ba iri ɗaya bane kuma inda Allah ya ce yana da sam'u da basaru sai da ya fara da laisa kamithlihi shay'u kenan wancan sam'u da basaru irin na dan adam ba irin na Allah bane ko to haka duk wata siffa duk wata siffa da kaji ko da sunan yayi iri daya ka dauka ba iri daya bane shine asali dan Allah da kanshi ya faɗa haka Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa yan bid'a su waɗannan yan kullabiya da asha'ira da jahamiya da duk masu faɗa da sufin Allah da mutazila ba sa so a ce Allah yana da nafsu Ta alamu mafi nafsi wala a'lamu ma nafsi wa yuhadhdhirukumullahu nafsa da Allah yake cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minina ko wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa sai Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana ja kunne game da shi Allah din fa wa ila musir in ka je ka karanta a tafsirin ibnu kathirin da yazo fassara wannan aya yake cewa fadin Allah da ya ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ayu yuhadhdhirukum naqamatahu Allah yana jan kunnan ku game da azabar Allah Allah yana jan kunnan ku game da mukhalafatan lahi sabawa Allah Allah yana jan kunnan ku game da satwata azabihi alal mukhalifi Allah yana jan kunnan ku game da wannan kuma sai da Allah ya faɗa cewa kar ku rike kafirai majibinta kuma bayan muminai yan uwanku za ku iya nuna kafirai ƙauna ne kawai idan kuna jin tsoron za su cutar da ku illa an tattaku minhum hamtuka Allah ya ce yuhadhirukum Allahu nafsa amma sai ne ce kar a ce Allah yana da nafsu kamar al-Imam al-Qurtubi da yazo wannan tafsirin shi ma da yake yana daga cikin masu ta'awili Allah ya gafarta mishi sai ya ce yuhadhirukum Allahu iyahu Allah yana jiyar da ku tsoron shi kan kai shi Allah duk da fa yana da ta'awili amma yi fara ya sake fassara cewa ta'alamu ma fi nafsi wa alamu ma fi nafsi ai ta'alamu ma indi wa sarirati wala a'lamu ma indaka wala sarirata kaga koda kana so ku gujewa fassara zaka fada kanta domin cewa ta'alamu ma fi nafsi ai ta'alamu ma indi wa haqiqati wa sarirati wala alamu ma fi nafsika wala alamu ma indaka wala sarirataka wala haqiqataka kaga cewa inda to yana Allah yana da wani bugire ko su kuma su ce ba wa Allah bugire wannan ya cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi a takeice jama'a wannan aya cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa ta tabbatar da Allah yana da nafsu haka da Allah ya ce ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik a bakin annabi isa alaihi salam ko ranar alkiyama da Allah ya bada labarin abin da zai faru cewa a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahayn min duni kai ka ce abota ma kai da mahaifiyarka maryamu kuma bayan Allah ya ce wallahi Allah ni ban ce musu haka ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullaha rabbi wa rabbakum falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim can da ya magana shine sai yake cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim yace ni Allah ko ka musu azaban alu su kaka sai da kai da su amma dai ka san abin da ke zuciyata ya Allah in ma na faɗa ka sani in ma ban faɗa ba Allah baka sani ka san ban faɗa ba kai kuma Allah ni ban sa abin da ke cikin nafsu ɗinka to ka a ce nafsu ɗin wai ba za a fassara da nafsu ba saboda an danganta wa mutum annabi isa nafsu kuma an danganta wa Allah na to Allah da kan kanshi ya danganta kuma ba wanda ya kai Allah kishi akan kada a mai shirka sannan a cikin Qur'ani babu wani kalma da za a ce wai abin nan ne kawai wato ciko ne kowace tana zaman kanta ne da ma'anarta ba irin zancen mu bane da za a iya cewa bari a yi samari ko ka taba ganin da ya samarin Qur'ani bai yiwuwa. saboda babu wani abu da za a ce wai ah, hashu ne kuma da suke faɗa da larabci hashu yanzu duk littafai da ake yi ana iya wani ya zo daga baya in kai rubutu ya samari in wani ma ya ƙara samarin samarin samari zai ga ayyuta wannan babu bukatar shigo ko mun gane amma ƙur'ani hadda wato mutashabe ɗin shi da mathaniya maimai ɗin da ke cikin shi to babu abin da za a ce hashu ne ni masu suna hashu nan da hausa ba wato ciko wanda bai da amfani wanda za a iya za a iya doing away with it za a iya haƙura da shi sauran ya wadatar babu wannan ko daga kowace kalma tana da muhimmanci kamar ɗaya kuma ko hikaya ce Allah ya a bakin wasu Allah idan abin da suka faɗa ba daidai ba ne Allah baya wuce sai ya ba su amsa wannan shi ɗabi'ar ne. kai hatta abin da za su faɗa daidai amma ya zama ba dan Allah suka fara ba sai Allah ya ba su amsa kallu qul uhiya abin nan kai abin nan eh, eh, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kaga gaskiya suka fara amma ba ta ke zuciya ba ku? sai da Allah ya ba su amsa wallahu ya'lamu innaka la rasulu sannan sai kuma Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna duk da gaskiya suka fara amma ba dan Allah suka fara ba to Allah baya kyala wannan irin zancen dinda karanta ka ji Allah ya ce sun ce ka ba to Allah baya wuce sai ya bada amsa in dai ba haka abin yake ba to kenan duk abin da Allah ya hakaito daga wani sai bai bada amsa ba ko to daidai ne ina fata mun gani to shine kamar wannan hikayar daga annabi Isa cewa ya ta'alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi domin da Allah ya kaito wani magana daga wani annabi yayi abin da ba daidai ba annabi sai Allah ya tsaya ya mai da martani ya kai kaman wazannuni idh kharaja mughaliban fa zanna allan nakdir alayhi fa nada bi gulmati allah ila subhanahu wa ta'ala mai allah yace walola annahu kana min lallabi lallabisa fi badani sai da Allah ya mishi tankiya akan abu har yace manzo Allah kuma wala takun ka sahibul hut su haka dabi'a Qur'ani take jama'a duk abin da Qur'ani ya faɗa gaskiya ne kada wani ya ce zai zai kawo ra'ayin shi akai sun mastawa alal arshi a cikin ƙur'ani Allah da kanshi ya ba da labarin cewa ya daidaita a kan al'arshi haka was-samawati maqawiyatun bi sammai Allah zai na ɗaiɗaye su a hannunsa isa Allah yake ba da labari yake cewa wa ma qadarullah haqqa sam kafirai ba su ba wa Allah girman da ya kamata su ba shi ba ne ma'anar shi ba ya kwawo sawa da kuke hujjar da shi akan ƙaddara ma qadara Allah haka hakan kadari ba haka bane kuma qadaru ne kuma qadaru Allah su mutunta Allah ba haka ƙadari. iya girman da ya kamata su bashi wal ardu jami'an qabdatuhu yau al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini Allah zai rike ƙasa riko guda sammai kuma gaba ɗayan su Allah zai dade su a hannun shi na dama sai Allah ya ce subhanahu wataala amma shi Allah ya tsarkaka ya fi karfin abin da suke washe ka ka je kan tafsirin ibnu kathirin ka ga yanda ya bayani dalla dalla game da tafsirin wannan aya ya kawo kuma ayoyin da suke da hadisai da suke tabbatar da waɗannan abubuwa haka ba wai da ka bane zama, malaman nan suke haka yace ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya me ihana ka kayi sujuda ya kai iblis ga abin da ni Allah na halitta da hannuna don suka sai su ce a'a ba hannu ba ƙarfi wasama abanaina ha bi aidin sai su ce da ƙarfi to abinda kullum ake cewa shine garin guduwa kace saboda ƙarfi siffa ce da Allah ke da ita to ana samun halittuwa masu ƙarfi kashi na Allah ya ce na hannu ulu ba'asi ulu kuwatin wa ulu ba'sin shadidin kaga halittu Allah ya yi ikirarin kamar yadda muka faɗa ba su wannan ka'ida Allah bai kora cewa ba su da ƙarfi ba su suka ce wa sarauniya sarauniya saba'in balkisu ko ki ba su shigo nanu ulu kuwatin ai mu masu ƙarfin tsiya ne fa ulu ba asan shadidin da da mugaye muna da sarawa sojoji masu duka mutane ku bar shekawa farmaki su ashe akwai mutane ma masu ƙarfi kuma muna ganin su a rayuwa laka ba bukatar sai an yi tawili zama a bashi yadda Allah ya fada sai a zauna lafiya haka faɗin Allah da yake cewa wa kallama Allah Musa takliman Allah ya yi magana da annabi Musa magana idan ka karanta a cikin sahih Bukhari jama'a akwai hadisi da Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Umar wanda yake ba da labarin cewa yake fasara waccan ayar cewa Allah subhanahu wataala zai nada kasa gaba daya da sama a hannun damansa Abdullahi dan Umar ya rawaito kamar yadda bukhari ya fitar da shi yana tabbatar da haka a hadisanci ah, Allah ya ci gaba da cewa a wata aya ya Musa innani ana kaga magana da Allah ya Musa ɗin kenan wa kallama Allah Musa takriman ba su soya a ce Allah ya magana sai su karyata. sai su ta kawo tawili iri daban-daban fa ma la fi zamin al-asri maghrib wannan malami bai gushe ba yana yin wannan wa'azi tun daga la'asar har magariba shi e, wannan da e, shi sallamu ibn abi e, muti'in ya ta musu wannan wa'azi tun bayan la'asar har zuwa magariba ya ta koro ayoyi da hadisai da suke tabbatar da wannan ainihin wato ma'ana a cikin alqur'ani mai girma wallahu ta'ala mala yace zakarahu al-musannif min tariqi abi zuratar ar-razi haddathana hudba ibnu khalid qala sami'tu sallam ibn abi muti'in qultu hadha isnada sanadun sahih mal albani ya ce wannan isnadi ne tabbatacce babu kukura a kan shi tasi'an malami na tara Hamadu ibn salama Hamadu ibn salama haka za karanta Hamad. alawazin fa'al ibn salama salama sunan namiji ne wannan ba sunan mata ba ne salamatu yanzu ne ba a yayin shigo ya ma ya kamata a dangara irin wannan sunaye irin na salaf ɗin jama'a Eh, ba matsala ba ne salama ne sai a gaya mutane su gani eh, salama sunan namijin imamu ahalil basarati limamin mutanen ƙasar basara hamadu ɗan salama ya rasu a hijirar shekara 167 allah ya gafarta mashi sunan shi kenan hamad ibn salama abu salama albasariyun nahwi malamin nahau ne sannan kuma ah, yana da sana'a bazzaz yana sai da gwanjo mai gwanjo ne aka ce aka yakan je kasuwa ya baza buhun shi na gwanjo da zaran ya sai da riga ɗaya biyu ya samu abin da zai ciyar da iyalin shi ya hidima shi sai ya rada kawai kayan ya koma makaranta shi kenan sai ya tattare kawai tafi ya tashi kenan sai kuma sai Allah ya kai mu eh, malaman da sana'a suke zama ba sa zama ci ma zaune hatta malaman qur'ani da suke zama suna san kudin laraba suna sa almajirai su dinka kawo musu abinci mai daɗi idan sun samu duk waɗannan ba malaman da ne malaman yanzu ne suke haka ma'ana malaman ƙarshen duniya ne malaman farko san ba sa yin haka ba sa san kuɗi na annabi ibrahim ba za ban sani ba wallahi ban taba karanta ba annabi ibrahim cewa yana sana'ar mm-hmm. gwanjo ban sani ba wallahu a'lam yace ah, a watan wannan malami Ahmadu dan Salama shi ma bararren bawa ne na abin nan alu rabi'a ibn malik sannan akwai wani malami ɗalibin anas ɗan malik shine humaydun tawil to kanwarsa ita ta haifi wannan humayd ibn thabit at-tawil tawil da ake ce mishi ba wai saboda dogo ba bane kamar yadda muka faɗa nan ne akwai saye da mutane suke wajen faɗan siffar wani sai a faɗa ma akasanta santa ga cika zan ce malam dogo to galibi sai ga gajere ne to irin haka ne shi ma wannan humaidu dan gajere ne dan haka dan tattirna sai yake ce mashi at-tawi wasu kuma suka ce da wani aboki ne dogo wallahu alam to kanwarsa ita ta haifi Hammadu dan Salama kuma shi wannan dan uwan mahaifiyarsa shi ya karantar da shi ya koya mai karatu bukhari bai fitar da hadisin Hamad dan salama ba sai a wuri guda kadai nan ya daga cikin abinda wasu malamai kama al hakim abu a hakim ba amin ibn hibban al-basti abu hatim ibn hibban ya daga cikin abinda ya ya soki buhari a kai a cikin asahi ɗinsa da ya tarihin Hammad dan salama ya ce Bukhari ya ki fitar da hadisin shi bayan kuma Bukhari ya fitar da hadisan wasu mutanen da ba su gaza shi ba a matsala ya kawo misali da irin su abdurrahman ibnu abdullahi ibnu Dina da abubakar ibnu ayyash da ire iren su cewa irin matsalar da ake ganin hamadu dan salama na da ita na mantuwa wata rana ko wani abu makamanci haka ai waɗannan suna da irin shi bukhari ya kawo hadisin ma kwaya ɗaya ne kaɗai a kitabun riqaq sauran kuma duka a mutaba'at ne wato bukhari na da wata latifa da wasu malamai suka gano cewa akwai mutanen da ya fitar da hadisansu a cikin sahih bukhari amma yayi intiqai ya tace hadisansu sai gona hadisin shi daya biyu uku biyar ba sa wuce baya ruwaito hadisansu dayawa wasu kuma bayan intiqain ma baya ruwaito hadisan a cikin kitabus salati kitabus siyami kitabul hajji babukan da ke magana akan ibadoji baya rawaito hadisan na wajen sai dai inda ya shafi tarihi tafsiri falala da makamantarsu ko mun gane an fahimci wannan al'ada game da bukari in bai san mutum ma'ana bai yadda da shi bai natsa da shi ba to ba zai yi mu'amala da shi a cikin hadisan da suke da alaka da ibada kai tsaye ba to irin mu'amalar da ya muhammadu dan salama sai kawo hadisin shi guda ɗaya a cikin riqab ka karanta a cikin kitabun riqab na Buhari. Mai riqab hadisan tsoratar da mutane hadisan sa mutane su kwana suna tunani labarin lahira labarin wuta labarin sufaye da makamantansu akwai hadisin da ya rawaito ya rawaito shi da irin siga da yake cewa yace qala na? kaga hadisi ne ma a cikin ne kenan muzakara Don wannan ma wata matsala ce mai zaman kanta yace qala na abul walidi haddasana hammadu bin salama shi za akwai karambani jama'a ga mutane 'yan tsararru 'yan tatsitsai wai suna kanta da buhari wala akwai rikici akwai ɗaukawa kai kano ba gamu kamar kana talaka ne misali yanzu baka kai ka kawo ba sai kawai za a yi siyasa sai ka je ka cewa za ka sai tikiti na takarar gwamnan jiha ai kaga akwai Shekarun ka sun kai gaskiya ne kai ɗan najeriya ne kana da takarda a ta sakandare kana biyan haraji kana da takardar jam'iyya duka ka ce ƙa'idojin amma akwai ƙa'ida ɗaya da baka cika ta ba shi ne ido ba mudu ya san kima ka da kuɗi ka da influence ka da waɗanda za su je su duka su fasa akwati ka iya tsafi ba ka san manuba ba ka taba kwana ana mitin ba ka taba cin eh, abin nan naman wani ba ma'ana baka a taba maka sun kwanya wani kaci ba baka taba shan jini ba ko shi zaka yi siyasa irin wannan sai eh, da haka suke yi su dinga su to ana jin tsoron su wani naman zaki yake ci da shi yake yake farfesu ake mai farfesu yana sha da safe da haka in ya fito sai a dinga jin tsoron shi kamar zaki wani an kwana ana karanta mashi wata adda ta maguzawa yes wani an karanta mai qur'ani da baya da baya kai kuma duk baka wannan ba ka yi kuma ba ka da wani farin jini ba wanda ya san kama sai a ƙwayo sai ka ce ko za ka yi takarar gwamna haka ba zai yi wa a najeriya tsakani da allah to haka kawai don ka iya larabci don ka yi digiri don ka ɗan san karatun bulugul maram da riyadu Hina, masha allah eh, da ɗan hakamun eh, jana'iz duka yi waɗannan za ka yi duk yan ka a cikinsu duk za ka yi fagamne su a ciki kamar yadda yara suke kurma a kubannin nan wannan bene ba su iya shiga eh, riba niger ne nufin za su iya shiga riba na ko su daga kan gadon nan kawai su duro ba zai yiwuwa ta sai gaji mutum yana kantar da bukhari yawancin karatun na aku ne san karatun aku ko za a je a zauna kasadin mala albani marigayi ko dr ahmad ko kasadin wani malami da ya bukhari sai ka je ka zauna tsab sai ka ji sai ka ji shi kenan sai ka fito sai ka ta jawabi kamar kai ne malamin to eh, idan ka kawo iya wanda albani ya tsaya kuma ya kenan misali ka kawo yawon da ya tsaya ta yi a ce mutu ya katar da bukhari bai da sharhohin bukhari tukun na ɗaya tukuna ba wanda ya kwaya mai katar bukhari akwai su da yawa a nan ƙasa sun mai da abin yi ba wanda ya koya mashi ba yi da malamin da ya koya mai bukhari ba wanda ya koya mashi musalahul hadith da iya mu'amalantar shuruhu irin su kastalani su fathul bari su ainihin na Ibn battalin fathul bari na Ibn rajab al-hanbali da sauran shuruh na hadisai bai iya mu'amalanta su ba bai iya mu'amalanta garibul hadith ba bai iya mu'amalantan qawaid na usulul fiqh da qawaid fiqh ba bai iya wannan ba amma kuma yana da karanta din karanta da bukhari shi za ka ce akwai wannan dariƙa yana kantar da bukhari shi yadda yake in ya karanta doron bakin kawai fasara aka ce alaga ta malam ba wani karin bayani ya ce a duk wannan sharhin ku kyale musu mu iya na mai littafin kawai muke tsayawa kawai kala ya ce an abu hurera daga abu hurera shi shikenan ce ba ya kara komai kaga wanda ya fi mai zaman lafiya ya fi mai zaman lafiya don da shi da babu da ɗaya so yanzu misali buhari da ya ce kalala na abulwalidi daban ne yake da in ya ce haddasa na abulwalidi kaga duk wanda ya je kawai da kan shi ya bude ba zai gane wannan ba kuma ƙala na ɗana ita ma da bambanci da in ya ce kawai ƙala abul walidi da bambanci in bai ce lana ba ko bai ce liba da bambanci idan aka bincika aka tabbatar malamin sa ne shi daban da in ba malamin shi ba duk wannan kuma yana cikin ilimi sai kuma mutum ya koya sannan zai iya a gaban malamai yan waɗa ɗalibai su koma littafin ah, nukat alabnu salah da littafin ah, tadribun rawi sharhin taqrib na na kenan da littafin tawdihul afkar na Alimamu amiru sanani mai littafin sublus salam za ka ga waɗannan bayanai da fathul mughith sharhin alfiya na sahawi da sharhin alfiya ta hadisi a takaice bukhari ya ce kalla na abul walidi haddasana hamad bin salama an thabitin an anas anas ya ce hadisin da ya kawo ɗin ya ce mun kasance muna tsammanin wannan zancen ƙwar'ani ne wani zance da annabi yake cewa lauka na libni adama wadiyan min zahabin la la la la eh, menene ma karshen hadisin la wadda ne ko eh la yawaddu an kuna lahu ne. haka wani lafazi makamancin haka inda dan adam zai zama yana da fage guda kama ce fadin anguwan nan ta tudun jikon ko gaskiya ko zari a ce duka eh, eka da yawa na zinare ne da sai ya dinga burin da tamanna sai ya dinga burin ya ce ina ma su zama ninkin haka ba ya karu da 10% ba ya zama duka iya yawan wannan misali yanzu dangote zai iya fatan duke shi ta ninka wadda take yanzu shi ne ma'ana hadisi yanzu ba ana ce yana cikin masu kudin duniya 40 na farko ba to ka kaddara wanda yake da miliyan 100 ba so yake ta karin miliyan 101 ba ta zama ɗari biyu daga ɗari biyu kuma sai ke ta zama ɗari hudu ba wannan shi ne ɗabi'a ɗan adam ba to wannan ana sai ce da suna tsammanin wannan alkur'ani sai da gaba ya suka gane da allah saukar da alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir eh, suka gane to wannan shi ne lafazin Qur'ani ya goyi bayan waccan zancen A takafur yawan san tara dukiya alhakum ya shigaltar da ku tsara dukiya da 'ya'ya da mata da asset da jari komai shine kawai ya shiga da mutane wannan tun zamanin sabai ba jama'a ba wai yanzu ba yanzu ka kala da kyau jama'a ka gani kowa an gari ya waye me abin da yake duniya yake ne da wuya wani wani ma bai iya ware lokacin sallar jami'i yana ce yana neman duniya sallar jami'i minti goma takwas bakwai azar da la'asar da ake a lokacin kasuwa ko ba zai iya yi ba da dare kuma ya gaji ba zai iya yin isha da magariba da asuba a jami'i ba saboda ya gaji a wancan neman kudin da Allah ya ce eh, waje Allah laila wannan hara ayatin fa mahauna ayatan laili waje alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabin, dan ku nema arzikin ubangijinku ko ai ba arziki ba wani ma arzikin kadai zakai ba fadlullahi baya tsayawa kafin da ka samu a duniya hasari wannan ma yankakke ne to sai da aka sukar da wannan ayi suka gane cewa ai ba abin nan bane to wannan shine hadisi kwaya daya da bukhari fitar na hammadu dan salama a cikin sahih bukhari amma muslim yayi hujja da shi sosai da kuma al-arba'a ah, amma dan salama yana da cikin malaman da Allah ya yi su ah, ba su taba haihuwa ba amma labarin cewa yayi aure ya fi sau 70 amma bai taba haihuwa ba Allah kenan sarkin sarauta ya abu liman ya shawo ina san Ko ya wujin da Qur'anin Ko ina san ko ya eh, mutum ne mai ibada da yawan bauta Allah da kuma tsanani ga yan bid'a ba shi da sassauci wajen raddi ga yan bid'a akwai hadisan shi da dama da tarihin sa a littafin tarihu madinatu Baghdad da littafin siyaru a alami an-nubala eh, kwatankwacin shi irin wannan da ya yi muhayada yake kawo hadisin su kamar malam amru ibn abi hind amru ibn abi hind ko kuma a dawud amin dawud ibn abi hind wanda muslim ya fitar da hadisan shi bukhari amma ya yayi sa shi ma mutumin kasar basara ne ya rasu a hijirar shekara 140 insha Allah Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wannan Ahmad dan Salama kenan a takeice kwarai ah, malai yace kana rahimahullahu min a'immatis sunna lahjan bi bathi ahadisu sifat Hamadu dan Salama ya kasance daga cikin limamin sunna wanda yake lahaja mai furtawa ne wajen bayyana hadisan sifofin Allah ra'asan fil ilmi wal amal jagora ne wajen ilimi da aiki da shi ya da hadisai da ya bada labari baya boye hadisi inda yana magana akan sifat akwai ta kissa da Imam Tirmidhi ya ruwaito a cikin littafin shi As-Sunan na al-Imam Tirmidhi al-Mala Albani Muhammad Nasiruddin ya tabbatar da ingancin wannan riwaya cewa Ahmad dan Salama ya karantar da hadisi yana fassara aya faɗin Allah falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa da yabo sai rawaito musu hadisi da isnadi daga Anas dan Malik cewa manzon Allah ya bada labarin abinda me ma'anin tajalla Allah ya fito da Allah ya bayyanar da gwargwadon girman farce ne na zatinsa ga dutsen shine dutsen ya faɗi ya gurguje sai wasu ɗalibai masu zafin kai suka ce alga tumala ya zaka dinka da mu irin wannan hadisan wannan hadisan ai bai kamata ana kanta da su ba yace ku rufa mun baki Anas ya bada labari daga manzo Allah ni kuma na boye haka yace musu yace Anas ne ya bada labari sahabi yace kuma daga manzo Allah ni kuma boye in bid'a ba su san injin irin wannan hadisan warawa Abdul Aziz ibn al-Mughira قال حدثنا حماد بن سلمة بحديث نزول الرب عز جل جلاله فقال من رأيتموه ينكر هذا فاتهموا wannan mutumin mai suna abdulaziz bin mugira ya ce malam hamadu ɗan salama ya ba mu hadisi game da hadisan saukowa allah ƙarshen dare ɗin nan mun wuce su a baya ko sai ce wanda duk sai ya ya ce wanda duk kuka ga yana ƙaryata waɗannan hadisan to ku tume shi game da imanin shi bai yarda da Allah bane qultu ni mala albani nace abdul aziz ibn al mughira huwa abu abdurrahman as-saffar al-manqari wa huwa saduq sai malami na goma abdul aziz ibn al majishun al majishun mufti al madina wa alimuha ma'a malik abdul aziz ibn al majishun ana kuma cewa majishun ko karanta jimun da donma ko kuma da kasara ma jishun ko ma jishun ah, wannan ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar madina ya ce muftil madina malamin da ke ba da fatawa ƙasar madina shi da maliku ya rasu hijira shekara hudu ko ma'anan kalmar majishun kamar da suka faɗa asalinta daga daga farisa ne daga yaren farisa ne shine sana'ar rini almajishu alma eh, lafazin mahu ne asali mahu shine ruwa sai kuma jishu jishu shi kuma shine abin nan abin rini ɗin to majishun mai jikari mai aikin jikarin da fata mun gani shine eh, fasarar shi haka roughly babban malami ne yana da ɗama babban malami Shi ne Abdulmalik, ibn abdulaziz ibn al wanda wannan kuma ɗalibin maliku ne kuma ya gaji ilimin babansa da nagarta ilimin babansa abin nan a wannan lokaci baban ya rasu ne a ƙasar bagdad lokacin da aka kira shi za a shi alƙalanci kuma ya je allah mai rasuwa da haka halifa ne ma da kanshi ya mai sallah karantarinsa a cikin siru a alami al wannan malami ya ce al-imamul zahabi yace sahha an ibn al-majishun annahu su'ila amma jahadat bihi al ya inganta cewa an tambaye shi game da abinda jahmiya suke musu menene abin da suke musawa siffofin Allah faqala sai ba da wannan dogon zance yace amma ba'du bayan haka faqad fahimtu ma sa'alta anhu na fahimci tambayar da kai an rubuta mai tambaya ne ya bada amsa a kai. fi mata taya atil jahamiyatu a cikin abin da jahamawa suka fagamniya ta taya'a shine suka samu wato rudani suka zama 'yan baya ga dangi suka saba wa al'umma suka zama 'yan rudani fi sifatin rabbi azi wajen siffa Allah Ubangiji mai girma faqat azamatuhu alwasfa wata ƙadira, Allah wanda girmansa ya fi ƙarfin a siffanta ko a kwatanta wa kallatin alsun an tafsiri sufati har suna gaba ɗaya sun zama bai bayi harshe ba zai iya bayanin Allah ba wan hasaratul uqul hankula sun takaitu sun zama cikin takaituwa duna ma'arifati qadri sun gaza kaiwa ga sanin alkadarin Allah falam tajidul uqulu masagan hankula sun bincika sun bincika ba su samu mafita ba faraja'at sai suka dawo hankulan khasi'atan suna cikin asara hasiratan suna cikin tadewa hankali ya gaza gana Allah wa inna ma umiru bin nadhri wat tafakkuri fi ma khalaq kuma kun ji sirrin mata mutane ke Allah ya umarci mutane ne su dinga diba suna tunani akan halittun Allah ba akan Allah ko mun gani a wurare da dama Allah ya bayani akan abin da yake mu mutane ishara cewa su kalli halittu wa fi anfusikum afala tubsirun afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat su kalli halittun Allah dan su dau izina su kalli kansu dan su dau izina wani lokaci Allah ya lissafa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas ko wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda min ba'di mota. wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhir bayna as-sama'i wal ardi la ayatin abinda Allah ya lissafa Allah ya lissafa ayoyin sama da ƙasa da ruwa da iska da tsiro da halitta da wane ne fi sai da Allah lissafa khalqis samawati wal ardi wal layli wan nahar da jirgin ruwa wa fikar ta jirgin eh, filbari mayan fa'un nasu tana kawo mutane abin da su amfani sannan da ruwan sama da ke zuba sannan da yadda Allah ya sauƙaƙa mutane mu'amalanta jirgin ruwa da teku ɗin duk da girman jirgin ruwa da girman teku ɗan adam ke juya su ɗan adam ke yadda girma da su sannan Allah ya ce da kuma tsirrai da yake rayar da ƙasa bayan ta mutu ya raya arzikin noma mutane suna gani a kan idansu ya girma ya zama abinci sannan kuma Allah ya sanya halittu iri daban-daban a duniya wa ba tafiya min kulle dabba da ma juya iska ta yi dama ta yi hagu ta yi gabas ta yi yamma wa tasrifin wasu wa musakhari bai na samayi da ardh da wannan girgizan da Allah ya killace shi tsakanin sama da ƙasa girgije hadari baya sama baya ƙasa ba abin da ya tare shi bai faɗowa kuma waɗannan su Allah ya ce a kalla a yi tunani a san Allah bai ka fara tunanin to shi Allah ya yake ba wannan shine abin da yake ishara akan cewa wa inna ma umiru bin nadri wa tafakhuri fi ma khalaqa Allah ya yabi masu irin wannan tunanin alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kaji abin da Allah ya yi su alladhina yadhkuruna Allaha masu ambatan Allah kiyaman a tsaye wa ƙudan da a zaune sanda ba sa wannan ambatan wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi koyaushe suna cikin tilawa qur'ani tasbihi zikiri ambatan Allah istigifari wa'azi tuba to sanda su samu kansu a cikin wani yanayin da ba su ambata Allah ba kamar ina kamar a bayi shi sa ake yin addu'an gufranak da suka fassara kamar mai aunin ma'abud eh, wannan abin nan tafsirin eh, eh, sharhin sanar turmidi sanin abu dawuda na na mubarak fori yace gofura naka. ai kaga da ka shiga toilet ai ba wani sabon Allah kai ba amma me yasa da ka zaka ce Allah ina neman ka gafarta min kamar ka gama sabo ce daga cikin ma'anar addu'ar saboda zaman da kai a toilet to ba wurin ibada ba ne. wannan lokacin da ka bari ya wuce haka sudar ba wata ibada to kana neman Allah ya gafarta maka ci to amma bayan Allah na kwarin tailin na daga cikin da suke zama su yi tunani sai su dinga aiki da wannan bangaren wai tafakkaru na fi halqis samawati wal ard a lokacin da baka yin wani abu sai kai tunani hatta a cikin sallah tunanin da ake a cikin sallah akwai wanda yake bata sallah akwai wanda yake bata sallah wanda ke bata sallah shine tunanin duniya idan ya kai ya kawo ya dauke hankalinka daga sallah ya bata ma sallah amma tunani game da abin da ake karantawa sawon ka kake karantawa kai ne limamin ko kana sallah kai kadai ne ko kuma kana mamu kana jin karatun liman ko kuma tunanin wani abu da ya shafi ci gaban al'umma ko addini ko wani karatu ko wani zala yana tunani yana sallah cewa bari ya maza ya gama ya dauko mutane duke su ko tunanin mai da mutane hakokin su sai na umar yana cewa ina tsara sojojina, ina tsara runduna ta sojoji ina cikin sallah saka shi ana tunani mai ma'ana a cikin sallah ko to hadda shi ma wannan wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal Allah ya yaba musu akai jama'a me suke cewa rabbana ma khalaqata hadha batil suna gazgata fada Allah da yake cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan kuna ganin mahalce ku ne kai a banza ma khalaqa Allahu samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi da gaskiya Allah wa khalaqa Allahu samawati wal arda ah, bil haqqi wani tujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya halicci wannan rayuwar ne da gaskiya haka Allah ya fara yake ce alladhi khalaqa ma la'ibin ko batila na wa ma khalaqa as-samawati wal arda bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru Allah bai halicci sama da ƙasa da wasa ba abinda aka ce mutane su dinga yake ina fata mana gano jama'a a wani wuri Allah yake cewa alladhi alladhina alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut Allah ya halicci sama dinnan ga sunan wata kan wata baka iya ganin wani zarcece ne wani kuskure baka sai gani ba cikin halitta Allah kowace yi duk da kaga Allah yayi haka yake son yayi ta ba kuskure ba dan kuskure shine yin abin da ba shi kai niyya ko ba ka ba yanzu idan masu ginin da suka gina wurin nan wani waje da injiniyan ya zo eh, mai duba site ya ce nan ba haka ba ne kuskure ne to zai zama inda dai kuskuren ne ya tabbata kuskure wato unintentional ko kuma beyond their ability ko ya fi ƙarfin abin da za su yi ne sannan zama kuskure to Allah bai da wannan ma tara fi khalqir rahmani bi ya yi uwa masu albarka wannan shi ne abin da ya kamata mutum musulmi ya dinga tunani a kai. karka dinga bari shaidan yana sa maka wasan tunanin Allah da kokarin gano shi da zaran ka ka ja kai maza kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai maza kuri shaidan shaidan ne yake riya maka ka dinga yin tunani akan abinda Allah ya hadatta shine Qur'ani ya ambata shine Qur'ani ya yabawa kuma shine abinda wannan malami ke ishara cewa ah, bin nadri wat tafakkuri fima khalaqa Allah inna ma yuqalu kaifa liman lam yakun marratan thumma kana wanda da ba shi sannan ya kasance ne za a ce mashi haka ya kasance amma malla ya hulu amma wanda baya ainihin wato kaucewa wala ya ba baya gushewa walam zal, bai taɓa gushewa ba walaysa lahu mithlun ba shi da kini fa innahu alamu kaifa la la alamu kaifa huwa illa huwa fa innahu la alamu kaifa huwa illa huwa ba wanda ya san yaya Allah yake sai shi Allah duk wannan magana ibn majishun ila an kala mala ya yake magana yace har zuwa inda yake cewa faddalilu ala ajazil uquli an tahqiqi sifati dalilin zai tabbatar maka da cewa zukata sun gaza daga gano ainihin hakikanin Allah ajazuha an tahqiqi sifati asghar khalqi zukata sun gaza hankulan mutane sun gaza gano abu mafi karancin halitta daga cikin halittun Allah Kuda, da sauro da kudan zuma da fici-fici da kuɗin cizo duk waɗannan 'yan ƙananan halittun da tsutsa har yanzu ɗan adam a wannan ƙarni na 21 da da yake takama ya kai matuƙa a wurin bincike da sanin sauran halittu da ya gama gano sauransu kuma har abada ba zai gama ganowa ba sai dai gane iya abin da ya gane Dan da gano abu ɗan ƙanƙani sai a yi ta murna a yi ta celebrating a ce an samu novel discovery akan tsarin rayuwa ko halitta ko tsarin Eh, reproduction ko wani eh, sirri na rayuwar kuda ko sauro ko fici-fici ko kudin cizo ko tsutsa ko matsatsaku waɗannan ƙananan halittu na Allah to yana kuma ga gano Allah jama'a shi kanshi ɗan adam shi kanshi bai gama gano kanshi ba shi da yake rayuwa a cikin kanshi ma'ana yanzu duk wani likita da ya kai kwarewa ko wani bincike a kan pathology ko immunology ko wayology ɗin din ma shi kanshi bai gama sanin kanshi akwai abin da cikin jikin shi bai san yake faruwa akwai abubuwa da dama da suke faruwa sai dai a ce unknown abnormality ne unknown pathological abnormality abu da yawa da yake faruwa wajen halittar dan adam ko canzawa halittar shi ko wata cuta da take samun shi ko wani canjin da ke faruwa ya faru ba san yake faruwa ba alal misali yanzu wa ya isa maka bayanin me ke faruwa gashi ya koma fari ya farfara me ke faruwa sai da ya ci surutun kawai a faɗi wani genetical process ko wani ainihin wato reproductive process da yake faruwa amma me ya sirrin da ke karkashin shi me ke faruwa yaya ake haifi wani ya kama da wani wani bai kama da baban shi ya ake kurma da kurmiya su aure su haifi mai magana masu magana kuma su haifi kurma ya yake misa ake yin bari duk mutane suna gano kawai a shakaliyat ne kan abu, amma asalin sirrin da Allah yake haifarwa ya faru nan ba wanda ya sani hayo a cikin adam ba muke nan me ke gama kana jin yunwa ka ji yunwa akwai wani ƙararrawa ne ko wani alam da ke tuna maka cewa kana jin yunwa amma za ka ji kawai eh, jikinka ya amsa ma cewa kana jin yunwa kamar da ake auna misali distance din gari wa zai iya auna abin nan wato abin nan ɗinka quantity din yunwa da kake ji a ce yanzu kana jin yunwa ne da me za a auna tukuna da wani ma'auni ne tukuna da wani ma'auni za a auna hat ne ko ko ko da wani bolin ba a auna shi kunda gana abin da yake ne da me capacity din abin nan measurement din auna yunwa da mutum yake ji har yanzu ba a san mai ruhu ba da Allah ya ce din nan qul ruhu min amri rabbi sai Allah ya mutane gori ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila dai da mutane suka kai suka kawo har yanzu ba su gano mai ruhu kuma ba su taba gano ba din jarabar su jini wannan jini an kasa a gane ya yake an ɗiba an gwada an sake gwadawa an yi kaza an yi kaza amma yanzu ba a gama gano molecules gaba da suke cikin jini ba in fact kafin ma aka yan jama'a asalin yadda halitta take multiplying waɗannan ƙwayoyin halitta daga ƙwaya ɗaya da za ta fertilizing ƙwayar halittar mace ya suke multiplying har jiki da ya zama haka sannan bayan haifi mutum ya suke su dinga multiplying su asalin halayen halittar cells ƙwayar halitta ya suke su multiplying har mutum ya zama haka idan kana da baka hmm. ganin process waye ta ganin process da mutum ke girma ka kura ma yaran ka ido ka kwana ka wuri ko ka sa ka saka CCTV a ɗakin ku da ta dinga nuna yadda yake duk wannan mutane sun kasa ganowa ba kuma ya ishe su aiki amma sun tsallake su suna so su gano Allah da kuma abinda Allah ya ce ba da haka za a gano shi ba to wannan shine sirrin taɓewar bani adama cewa sa so su kware mahaliccinsu. sai sun gano shi kana so ka ga Allah ka yi imani ka bi Allah ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya so zaka ga Allah in ka shiga aljanna Allah ya samu ga Allah malam ya ci gaba da cewa a yace fadariyu ala ajdil uquli an tahqiqi sifatihi ajazuha an tahqiqi sifatin asghar khalqihi la takadu tarahu saghiran yahulu wa yazulu wala yura lahu basrun wala samun yace ba za ka wani abin da za kai yi kankanta ma da da kadan ma ake ganin shi ba a ganin shi ma wani ma sai da microscope ta ta ake ganin ta kuma ba a san jin shi da ganin shi ba amma kuma sai a ga yana reacting to wasu abubuwa yana iya kare kanshi daga cutarwa wani yana iya motsi yana rayuwa yana da zuriya yana da lifespan amma duk ba a san wannan abubuwan gaba da shi ƙananan halittu fa'arif ghinaka an takallufu sifati malam yusufur rabbu min nafsi a hirɗinka kasancewa kai ɗan adam Allah ya wadatar da kai daga sifar da bai ga maka game da shi ba duk sifar da bai ga maka ba to bai so ka sani ne ka tsaya iyalan bi ajazika ta hanyar gazawarka an ma'arifati qadri ma wasafa minha tunda ka kasa gane ma abinda Allah ya siffanta ina kuma wanda bai siffanta ba fa idza lam ta'rif qadara ma wasafa fama kallafaka, fama takallufuka ilmu malam yusuf tunda ka kasa gane abin da ya siffanta dan me kake dauko kanka kokarin sanin abin da bai siffanta ba hal tastadillu zalika ala shay'in min da'ati shin wannan zai zama ka wata hujja ko wani dalili ne da zaka yi amfani da shi sanan ka bauta wa Allah au tanzajiru bihi an shay'in min ma'asiyati ko ko sai in ka san wannan ne sannan za ka kauce daga wani abu na saban Allah ah, za mu dakata a nan sauran magana ga abubuwan da yake faɗa amma za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi da ke cewa faman lazi jahada ko fa'amman lazi jahada ma wasafa rabbu min nafsihi ta'ammukan wa takallufa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh